والسلام على رسول الله اللهم أجعلنا الصواب في وجودنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين وثلاثة وخير شوال hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na izini kweniya cikin garin zariya jihar kaduna Allah ta'ala ya tsare mu da lafiya da zaman lafiya. muna tafiyar cikin tsohon ƙwa'ari ma'ana. za mu tashi aya ta sittin da biyar insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana taimako da taimakonka kai mana agaji da agajinka ka ba mu nasara cikin al'amuranmu kuma wannan shi shine mu.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 أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثوري وما أنزلت التوريت والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هذا عددتم فيما لكم به فيما لكم به علم فيحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وأنه آيوين irin yadda muke ganin su guda hudu suna mana bayanai da ilimci kamar yadda za ku nuna mana magana na ilimi sai da ilimi wanda ba shi da ilimi kada ya kuka ɓangaren ilimi wanda yana cikin matsalar mu a wannan zamani mutum sai ya sake jama'a ya yi taba manzamama da sunan ilimi ba inda kaje jama'a ne yake tsaman-tsama ba amma akwai da dama masu tsaman-tsama da kuma amawa ba kowa ke iya tacewa ya tantance daidai da ba daidai ba sai ba na da kurmin ilimi da ilmantarwa yawa waɗannan ayoyi suna cikin abin da za su yi mana fara kuma ka yi da a wani ne ka ce ba kanka duk abin da za ka ce ba suna ba shi ne ba abin da ake nema aiki ayoyin za su yi mana bayani ɗan za jingina kan da wani mutumin kirki ko ƙungiyar da take yin aiki daidai da abin da Allah ya ce idan kai ba ka yi abin da Allah ya ce ba ba ka da amfani kuma ba zai amfani ba ko da ka ce kai ne ma shugaban tafiya ala kulli halin ta'ala yake ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi ya shaɗi wanda aka saukar mana littafi kafin na hannun muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma galibi istilahin alƙur'ani a zama kin da ya amfani da wannan kalma kai yana nufin ya hutu talakawa wanda yake masu ya ahalar kitabi domin a nuna masa suna da wani matsayi daban wanda wanda yake bautan wani ba Allah ba ba kuma su ba sun zama domin girmamawa ce ake marasa jama'a bokarin tashi sannan an kawar da ku ake ku dawo shari'ar littafi kada ku zama yaki da lodin manya-manyan littattafai maimakon ya ambara ba irin sannan kaya yake shafi ba ida wani dole jagowa ta'ala sai tar da su ya wata tambaya gare su wanda ta iya ce masa su'alu tawbihin wata hariru wata horiya tambaya ce da ake tar da aikinsu ake Allah wadai da aikinsu aka ce lima tuhaduna fi ibrahim da wani dalili kuke jayayya a kan annabi ibrahim yahudawa suna cewa nasu ne ba yahudi ne nasara suna cewa nasu ne ba yahudi Allah ce ku da wani dalili kuke kokarin na na kanku kumman na kanku ku liƙe ku ɗayan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim kuma naku ne wa Yahudi ne ko tsari ne an kana muku dan kayi kirarin liƙa kanka da wani mutumin kirki ko al'umma ta kirki ko mai aiki na nazarta in ba ka yi sai ka zama shi la saboda haka in kana jin Allah ka bi Allah da nassin alƙur'ani da sahihiyar sunna amma in kai kirari mu ne ahalin sunna iban farko mu ne salafiya salafus salih mabiya salafus salih amma ga ƙarya ga yaudara sallan ma sai ka ga dama ka yi sanda kake so wannan da a wani ba za ta amfani ba shi sa ala ce lima na fi ibrahima me yasa kuke jayayya akan annabi ibrahim yahudu kuna naku ne na samu kuna ƙarya ne namu ne wannan ba da dalili ba ba da hujja ba kawai da tsan tsabarin san zuciya Allah ta ya ta su ya nuna taho hancin su da domin ya ce ba ku tunani ne وما أنزلت wani والإنجيل illa min بعدي musa alaihi salam shine annabin da ya zo da addawa majiyansa yahudawa isa alaihi salam shine ya zo da littafin injila majiyansa nasara to da attauran da injilan ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim ya gama zamani da shekaru aru aru ba yan kaɗan ba ya yi zama ba yahude hmm? ya yi zama ba nasare mabiya annabi musa ku gaya mana mabiya annabi isa ku kawo dalili amma dai hatta tarihi rayuwa ma yana karyatawa domin annabi ibrahim shi ya haifi annabi Ismail da Ishaqa annabi Ishaqa shi ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub shi ya haifi annabi Yusuf da ɗan uwansa goma sha ɗaya kuma su ne ake ce ma bani Isra'ila an yi annabawa a tsakani kafin annabi musa fiye da da kuma annabi musa ya zo mabiyansa ana ce masu yahudawa sun ce ibrahim cancan ƙoliya ba yahude ne kan addinin yahudanci yake ko kuma nasara kun ce a ba ba yahude ba ne ba nasare ne ta wanda ya gabace ku da shekaru aru aru kuma sai ku ce cikinku yake a falata a nuna ba ku da hankali ai a lissafi ma ya zama bambaran kwai kanan bambaran kwai kamar yanzu ne kana tafiya a kan hanya sai ka ce shehu ɗan fodiyo ma da abin da kake yi imani a kai yake yanzu a kaga akwai tuka da warwara shehu ɗan fodiyo bai san ka ba bai san abin da kake kai ba ta ce shi ne kai kai ne shi wannan ma da ya ɗan shekaru ɗari ke nan biyu tsakanin da ne yau wuce shekara ɗari biyu ko da ɗan wani abu da za a ɗan ta'amfa a sama. shekaru dubai. Hankali ba zai yarda da wannan lissafin ba. Wannan gana ilimi, ke sa ta ala ke afala ta asimu magana na ilimi ba da dalili ba, mai hankali baya wannan. sai Allah ya ce ha an kuma kula da kunan dai aka kuke waɗannan hajjatun fi ma lakum bihi ilm yi jayayya a abin da kuke da ilimi a kai na addinin na shari'arku, na abin da Allah ya sauka maku. ko tambaya falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke jayayya abin da ba ku da ilimi a abin hakim abar kunya a daidai ne ba kana an mai bin Allah mai ibada malami kuma ka tsaya a abin da ba ka da ilimi kana bayani la al'ilmu qabla al-qawli amal ilimi ake gabatarwa kafin a faɗa ko a aikata sai an ilmanta a kai wannan wani unwani ne cikin sahihul bukhari yake al'ilmu qabla qawli wal amal Allah ma da ya ce ka bauta masa sai da ya ce ka san Allah kafin ya san فاعلموا أنه لا إله إلا الله فقدم العلم قبل كلمة التوحيد كلمة الشهادة بكلمه الطيبة فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من yasa kuke jayayya a abin da الله يعلم Allah shi ya san annabi Ibrahim a wani zubi yake. Wa an kun la ta'lamu ba ku sani ba. Na ga ku taho Allah zai maku bayani. Ga bayani. Maka na Ibrahim ya hudiya. Annabi Ibrahim ba ba ya hude ba Shi ba Yahude ta ƙadari ne mai taurin kai. shi ba yahude yana jin daɗin saba mahalicci shi ba yahude ɗan tarna ne ɗan tawaye ne shi yasa ba annabin da ya sha wuya tabbadiya kamar annabin ga madiya ba mabiya misali bari in ba da kwana uku haka wacce ci akwai sanda suka yi masa tawaye suka zo suka ce ba su yadda da annabcin ba na, qabla an ta'atina wa min ba'di ji ji'ika wannan wani irin annabi ne kafin ka zo an ce za ka zo ba cutar wanda ba ya yana ba ka zo muna fatan hutu ba ta canza zani ba a'a ne wannan أما أن المفاجئ أثاركم أن يحلق عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويهرب بي أنت أن أقول يهرب بي لم لي أقانا أتاش أبنجي قوزي حلك أبو سيلا أبو وكما أباكو أثار عدم ذاتي kaman da annabi musa bari kenan in ka dubi kalman za ka san ya san da wa yake magana ya san da wa yake magana ba a daɗe ba suka yi ashararinci suna gurne a ruwa tsara mata da maza kamar yadda suke yi yanzu in kana ganin eh, social media dai ba bakin teku sun suna abin da suke na alfasha na haran jihama ba kunya ba tsoron Allah sai suka ga Musa ya kama kai sai suka shiga yaɗawa Musa yana da baiwa shi ya sa baya zuwa ana kunne da shi kun yi nan da ake wanka tsara wallahi yana da baiwa ne ويتصحبين في كيف المكان لا يا أيها الذين آمنوا بمن لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهنا لا تكون في المي كفر المتر مثلا لسكتوا تبدأ النبي موسى game da kalma mummuna da suka gaya masa yana da kayan maza annabi musa mai daraja ne a wajen ubangiji sai allah ya kubutar da shi daga shanu ya tabbatar masu lafiyayyen namiji ne ba yi da balan-balan a cikin wando to kaji fa mabiya kenan suka yi wannan shago su ne fa bayan Allah ya hallaka fir'auna da hundunarsa su aka tsashe su suna tauhidi da mai tauhidi shugabansu na tauhidi a lokacin suna wuce a suka ga wasu al'umma suna bautan wata itaciya za ta anwaƙin ƙwalo ya musa ke allana ilaha kama lahun aliha fauna ta قوم تجهلون Musa mu ma ta kama na namu allan ka kade mana mu masa muna ganin shi ƙuru-ƙuru yana ganin mu kiri-kiri kamar yadda waɗannan ga allan su nan a gaban annabi Musa ya ce kai can ku jahilcin ya yi yawa me yasa aka hallaka jama'a da zunubi saboda rashin tauhidi ko kuma kuna cewa a yi shirka malam ku ne ba aka ce ka shiga baitul muqaddas Allah ya wajabta nasara gare ku suka ce akwai amalika wasu hutawa sojojin da ba za mu iya yaki da su ba annabi Musa ya ce Allah ya ce ku shiga akwai nasara mu shiga mu shiga da ce wallahi ba za mu shiga ba ce Allah fa ya ce ka sha to tunda Allah ya ce akwai nasara in aka shiga to fa zahabu anta wa rabbuka fa qatila inna hauna fa'idun da Allah Musa ka je da kai da Allah naka ku yaki za mu tsaya nan in an nasara ma shigo wai fa mabiya to haka suke haka suke haka suke kuma su ne fa masu cewa Allah Uzairu dan Allah ne wa qalat al yahudu Uzairu bin ba, sannan ku ce Musa yana cikin mabiyanku mushrikai alkunya Allah ya muku a muku ahlul Na sama kuma su dama bauta ne ba ilimi bauta ne ba ilimi shi yasa za a shiga soci a ta tafi ana rawa ana waka ‘yan mata na kada kwankwaso suna gwa maza kuma suna lalla baki Ya sa cocin da yake da ‘yan mata da yawa ya fi cika fiye da wanda yake huzuma mace matan cikinta sannan kuma wanda ya ce isa Allah ne kuma ya ce isa ɗan Allah ne kuma ya ce isa Allah ɗaya ne cikin alloli uku ‘yan tsinake shi ne za ku ce annabi ibrahim da gaban masu tauhidi ku ne na haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata na ibrahimu yahudiyyan wala na samariya kira kana hanifan musulman annabi ibrahim baba ya hore ba ne hasha kuma baba na tsari ba ne allah ya kiyaye shi walakin kana hanifan annabi ibrahim mai kauce ma duk shirka duk wata malfaɗaɗɗiyar hanya da ba tauhidi ba shi ka ba annabi ibrahim musulma mai miƙa wuya ne cikakken miƙa wuya ga allah kuma ya ishe ka misali wanda Allah ya sanar da shi cikin mafarki ya yanka ɗansa da ya samu bayan ya manyanta amma ya miƙa wuya ya yadda zai ya shi ya bunayya inni a ni a ni an ba ko kafan ma za ta قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني من الصابرين in sha Allahu min as-sajiri alamma aslama ay al-abdu wal-libn alamma aslama wa tallahu lil-jabin ana jaina fa ayya ibrahima saddaqta mubiya dan Allah wanda yake da wannan aqida shi ne da mata a cikin haka Thank you. مش عم بحكي عنها بس اذا إن الناس da suka fi cancanta ga ibrahim ya zanna su zanna shi lallazi na tabaru su ne waɗanda suka bi shi da imani a zamaninsa. Lalazi na taba uhu, iza mutaba'a biyayya sau da ƙafa shi ne abin da ke ba da bambanci tsakanin mai imani da mai imani. Ka kira kanka musulmi, ka kira kanka mumini, ka kira kanka ahadar sunna, ka kira kanka ɗan izala, ka tsaya kanka salafiyu idan ba ka aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koyar ya tabbatar kullu hadhihi da'awi tazhabu haba'an mansura shi ya zama ƙwanko kwali ba fa'ida saboda intima uka ila qaumin inma huwa bil imani wal ittiba'i wal amali salih shi ne zai karanta ce haka take a hadar sunan ne ɗan izalan ne salafiyun ne lokacin da kake aiki da abin da alƙur'ani ya karanta da mu da abin da sahihiyar suna ta tabbatar da mu amma ka ce ku ne ɗiban farko don kai wasa kake bin hanyar magabatan to kuma su ne ɗiban farko zuwa jahannawa ka'ida kenan a wani kirarin da za ka yi ko ka ce kai ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ta kare a gani a ƙasa ba an ce ana buki a gidan eh, ya ci cinyan kaza can ya ci ƙashin can daga ko ina maiƙo wa hadha nabi kuma ba wanda ya ci cancanta ya zanna annabi ibrahim ibrahim ya zanga gare shi sai wannan manzan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ba kwana tauhidi sak akai ya rayu akai ya kira akai yaban al'ummarsa والذين Amanu. da waɗanda suka yi imani da wannan manzan kuma suka fi shiryarsa ba su kwandare ba suna annabi ibrahim ne annabi ibrahim na ne ashe da aiki ne ake rusar da kai ga mutanen kirki ba da awa ba babana shi ne ƙudubi babana shi ne ƙufi babana shi ne wuliyin waliyai amma kuma an ta shaitanu shayafi Allah ba ka mishi da babanka. In ka zama mumini babanka ya zama mumini nan ne za ku fi dajiyar jimona. Wallazi na amonu, ba ta ba a tun zamuniya ta hun bi imanin al'akana jihin zamuniya ta hun ba ma Allah suna hujin amalihin ne shi. Allah ba wa biyan mumini. Allah shi ne majiɗincin masu imani mataimaki ga masu imani mai kariya da tsaro ga masu imani Allahumma ja'alna min نجم تعالى على اليهود fi في fi في إبراهيم الخليل Haɗannan ayoyi. Allah yana musan abinda yahudawa da nasara suke kai wajen jayayyan su game da annabi ibrahim wa da'wa kullu ta'ifatin minhum annahu kana minhum da kowace ƙungiyar yahudawa da nasara suke da'awar annabi ibrahim na ne ba na ɗayan ba kamar hawa muhammadu ne ishaqa an ibn abbas qala dan abbas yana cewa اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود نصارى نجران da malamai na Yahudawa sun haɗi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam fata na za'u inda ce jayayya ya kama tsakanin su gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi ahbar ما كان إبراهيم إلا يهوديا إبراهيم بيون الدين بيهودي يهودي وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ثم نصارى سكتي أي شيء كمساني فنصاري في الله يقول على حد القاتل يا مبقى الجمال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم كان أهل الكتاب لم يكن جايية جنة إبراهيم هو ينا ناشي ميبانا تيمبا أي كيف تدعون يا كتي ونن دعوة الكاذبة أيها اليهود أنه كان يهوديا يهودا من يسا كتي ونن دعوة تكرياتي وهو يهودي من إبراهيم وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى يا زمني طول زمني bayan shekaru amu annabi bai sauka Allah bai saukar da tawa da annabi Musa ba tazaran ma ba kaɗan ba wa kaifa tad'una ayyuhan nasara ko kuma da zaman taimakoki a kuke da awar annahu kana nasraniya cewa annabi ibrahim ba nasrani ne fa inna ma hadathat an-nasraniya ba'da zamanihi bi dahri alhani ba samu christianity ba ko nasaranci sai bayan zamanin annabi ibrahim tsawon zamani ولهذا قال أفلا تأخذ haka Allah ce ba ku da hankali ne ba ku iya lissafi ba ne kwakwalwan ta jirkice ne hmm? ai an san dai ba ke haihuwar sako sosai jika ya ce ni na haifi kakana gari nan abin sunan mabuntun na yanka ai da an dube shi komin kyau riga ne zai ake akwai matsala komin kasar sai shi kuma ba ba'a yake ba yana rantsuwa yana wallahi bai nan kakana ne mahaifin babana ni na haife shi shekara ta kaza kaga ya zama ba an kada ma dan Allah yake ha haƙula. ba kunan dai waɗannan mutane da suka ci kun fi ma kun yi ilmi in kun yi jayayya a da kuke da ilimi da kalimatu hajuna fi ma menene kalimatu haju na fima lai salakun da ilimi nisa kuke jayayya a da ba ku da ilimi a kagan kasan ana cewa min alfatari khatari an wa al-insanu ma lamya ala وأن يعلم قبل أن يتألم ولا يخاف أن يخطأ فإذا خطأ لا يندم هم على من صابا جاتي كذما ما لنيب فجيمة عن كابا ka koyarwa و خيبك koya با وإن ونن بايا baya kuskure gaba gadi yake yi saboda akwai jahilci kuma in ya gane ya kuskuren ko nadama baya yi ka ci gaba da tsallar yi Allah ya tsawaki Allah ya alamu wa an jula ta alamu هذا إنكار على من يحاج بما لا علم له wannan mutu ne da Allah wadai da duk wanda yake magana ko yake ilmantarwa ko yake jayayya akan abin da bai da ilimi domin yakan zama a hatsarin nasi inna da yahuda wannan sama ta hajauti ibrahim bila ilmi yahudawa da nasama sun jayayya tsakaninsu game da annabi ibrahim ba mai ilimi kawai kaddarin kaddarin walau ta haju fi ma da aidihin minhu ilmun da abin ke hannunsu na littafi suka yi jayayya a da hujja mimma ya ta'allaku bi adiyanihim allati shur'at lahum a abin da yake da alaka da addininsu da aka shar'anta musu shine bi Muhammadin alaihi ƙarshen da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da kana auladi da shi annabi ya zo da littafi suna da tafi kun ce annabi ya zo da shi ba daidai ba ne to da sai ku yi jayayya da ilimin annabi ku da ilimin manzon Allah ya zo shi aka sa ku yi akan ilimi kenan daga nan idan aka kyan sai a gane wani kwai ne yake da kwari wanne ne za a rusa an gane ko an san da akan yi fashako na kwai a mutse wani ma a ta bugun hannun ya ci buɗa abin da kyau wajen ka a fasa a kishi ita ta ne ba ga mutum na kwankwasa kwai a haƙori ƙiƙiƙiƙi waye ji mai Ya kaga Allah ya raba mu da wannan fitina wasu ma ba su san ana yi ba ga mutum ya tara kwaibe ya ci daga nan ya gwanjen shi Allah ya tsawaki to da kun ɗauki ilimin da ke littafin ku kuka yi jayayya da abin da annabi ya zo da shi don ku da shi ku nuna rashin gaskiyarsa to da kun yi jayayya akan abin da kuka sani na ilimi ba ƙaddarin faɗi ba ba shiftan kai da molan kanku ba wa innama takallamu fi ma lam ya'lamu ash sai suka koma suna magana abin da ba su sani ba fa innal yahuda wan nasara فأنكر Allahu عليهم ذلك sai Allah ya cin ya musanta wannan ɗabi'ar ta wa amarahum bi rajji ma la ilma lahum bihi ila alimul ghaibi wa shahada kuma Allah ta'ala ya ba su umarni mai da abin da ba su da sani zuwa ga wanda ya san koye da sarari Allah kenan allazi ya'lamu al-umura ala haqa'iqiha wa jaliyatiha wanda ya san duk al'amura a haƙiƙanin yadda take da yadda take bayyanannanta ya bayyana muku wala hadha qala wallahu ya'lamu wa antum ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما wato mun dawo ga mai ilimin gari da kan ibrahim ba ba yahude ba ne ba nasara ba ne shi yana kauce mu duk hanyar shirka yana bin hanyar musulunci ai muta hannifan ani wato mai kauce mu duk shirka ne hasidan ilal imani wanda yake fuskantar imani gadan-gadan amma kana min al-mushrikina fa hadhihi al-aya allati taqaddama fi surati al-baqara wannan yake wannan aya tana da kamance kamanceceniya da aya ta ɗari da talatin da biyar da ta gabata a suratul baqara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtaju قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين yahudawa suka ce duk ku zama yahudawa da sama suka ce duk ku zama kiristoci za ku shirya za ku shirya za ku shiga mulkin Allah albal ke masa ba haka ne ne ba ibrahim hanifa da addini din ta annabi ibrahim wanda take kauce ma duk wani abu na shirka kuma kana min al-mushrikina annabi ibrahim sai aka kwankwasa masa kofa kinki tana a kwakwalwarsu ya ji annabi ibrahim ba shi cikin kai. ko kuma yahudawa kuna shirka kun ce wa zai dan Allah Na sama kuna shirka kun hada Allah da Isa kun ce dan Allah ne wani su su ce ma Allah ne annabi ibrahim ba shi da wannan aqida wa hadhihi al-aya allati na'am ثم قال تعالى إن أولى الناس يعني سيواصل لدوة دعوة ينون حقيقة اتباعي شيك جنبا تافد الأمة إن أولى الناس وأن suka شنكا cikin al'umma da Ibrahim, Ibrahim ya zanna ku su zanna shi, dallazi na su ne waɗanda suka shi da imani tun yana rayu. su ne farkon mutanen annabi ibrahim ba kowa da kuke shirka wa haɗa nabi sai kuma wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na amanu ma'ahu da kuma wanda duk suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasallam akan koyarwarsa na ta kaga bishara ga duk muminin da yake tumban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim nashi ne shi ma na Ibrahim ne yawa to ni shi Ibrahim umma ce kamar yadda Allah ya kira shi kana ummata. shi kadai al'umma ce saboda duk lokacin da duniya ta hadu ta ce ba za mu yi addinin da kaso da shi ba shi kuma kadai ya ja da baya ya ce to ni kuma ina tare da Allah na ba zan yi ku ba suka ce za mu kashe ka ya ce ba zan daina ba za mu soya ka ya ce ba zan daina ba shi ne suka jefa shi a wuta ya kwana takwas wutan da ba a taba haɗa irin ta ba a duniya amma da yake Allah shi ke da wutan shi ke da ruwa shi ke da zafi shi ke da sanyi ya ce ya namu ko ni ba وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا وجعلناهم الأحسنين Allah ya ce wuta zama mai sanyi mai sanyin kuma ba mai cutarwa ba na aminci na daɗi kasan ko AC ne tallakan da bai saba sha ba ya je iska mai daɗi da sanyi mai daɗi ya je ya tare shi kafin safe sai ka ji hancin ya zama indamaro in bai hada da zazzabi ba ya zama indamaro Allah ya ce sanyin na aminci da annabi ibrahim sai sa akwai wani kisar da ake cewa an yi hira da ibrahim an tambaye shi a rayuwar kai ka ji wani daɗi ina ka ji jin daɗi ya ce ban taɓa samun ni'ima da jin daɗi ba kamar kwana takwas da na yi a cikin waɗannan ya ji kowane lokaci daɗi kuma wannan yana nuna maka ne ne babu wani abu mai tasiri sai in Allah ya kaddara zai yi tasiri wuta na konawa ne in Allah ya ce masa kona yawwa ruwa na maka da in Allah ya ce zama magare shi yana cewa da maza ba sai ya kauce hanyar kaga kana zazzaga ido sun yi jawo ido sun juye kowa yi amma ka sha wanda yi rayuwa ba da shi ba amma kuma sai ya zama wani ma ya zama hanyar hallakansa gaba daya kuma ne sanyi mana mai kwantar da zuciya salsabila sai an gane ka sha sai kuma ya zama bala'i kasan sal tambaya ko sabil hanyar da yake wucewa in an ce maka da daɗi ko ba daɗi ko tambaya hanyar da yake bi zai ba ku labari Allah ka sa muna dacewa shi ne Allah ta'ala ya ce ya kola a haƙƙun nasu yi muta ba ake ibrahim al-khalil lalzina taba'uwa ala dinihi wa hazan nabi yani muhammadan sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka fi cancanta su zama na mabiya annabi ibrahim na annabi ibrahim alhali badadin allah su ne waɗanda suka bi shi a kan addininsa a zamanin da wannan annabi da ya bi shi a kan tauhidi tsaba da masu imani min ashabihi muhajiri na wal ansar wa man ba'dahum sahabban annabi muhajiruna da ansa da waɗanda suka biyo baya har alkiyama hawa سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يا فدي إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل kowane annabi yana da wanda yake jibintuwa zuwa gare shi daga cikin annabawa ni wanda na jibintu zuwa gare shi shine babana ali sannan wali wa halilu rabbi daɗi ga ubangiji na azza wa jalla ya ce abi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam silsilarsa in kana ji kami ya haɗu ne da annabin Allah Isma'il shekarun shi na sama Isma'il Ibrahim in mun san kisan kawo harama ta Isma'il Makka Allah ya ce a je sunan duwadin gairu zizar'in inda bai cikal muhammad rabbana liya tsima asala dan annabi ibrahim ya aure da ya tashi zama saurayi mai nagarta isma'il aka yi aure matan ta zama sai a hankali baban ya ce rabu da ita canza kyauran gidanka ya kofar gidanka ba kyau ya matar kenan yana zuwa ta ba shi bayani ya ce ke ya ce in saka haka aje gida a sauka lafiya ya auri ɗan kirki baban ya zo ya ce in ya dawo ki ce ya daɗa yadda ƙyauran gidan shi ya kafe shi sai babana ne ya ce da rike ke da kyau matar kirki nan a san mata kullum sai ta sa miji ta guni kai kyau amma babu yadda su kyauta ba wata kuma kullum sai ta sa miji ina ta fito daɗi kwanciyar hankali ina ta nufa daɗi kwanciyar hankali ba shi yasa wani in ya fito gida sai ka ga kamar an faɓa kudin kuluma ba harkar nan ya tattakura kamar an gasa laida kowa ya faɗa kun maganinka za ka ci kazanka a yi illan daga gida ne wani ko ya fito yana ta washe baki yana za ka sha mintin ne na ga alama kamar ba ka da na kari bari in ba ka daga gida ne hmm. daga gida ne ko ba haka ba ne a tokayi mutu alasa tana ji <laughs> ta zo ta a gaba kai ta mana mazari <laughs> Allah ka shirya da mu ka shirya mana zuriya to kun ga anan shi ya sa ya ce babana domin cikin 'ya'yan annabi Ismail akwai Shi ne kakan annabi na sama in ka bi sahihiyar kisa tun daga Muhammad bin Abdullahi har sai ya kai ga shi ne ake jikan Adnan ɗan suwaye ba an gane ko su ake ce ma al'amagul muta'ariba wato larabawan haye saboda ai shi asalin isma'il ba balarabe ba ne aka zo aka aje shi a wajen ƙasar larabawa mata amaba wa tsara arabiyyar saboda haka ‘ya'yansa da jikokinsa da tattabakon kunni da muhimmin sai ana ce masu al'amagul muta'ariba kuma waɗanda asalin mazauna wajen sai ana kiran su al'arabul ariba a gani in ka koma tarihin larabawa haka za ka same waɗannan adananiyun waɗannan ƙahataniyun da 'ya'yan ƙahatan da kuma 'ya'yan adinan sannan ya ce wa halilu rabbi nan yana ishara ne wata harallahu ibrahim halila yawwa zai sa eh, annabi yake cewa law kuntum muttakhizan halila latakhadtu ababakar halila Ina awlan nas bi ibrahim lallazina tabauhu Da wannan dama ruwaya muke yi sai aka ya karanta wannan aya sun makara a inna لإبراهيم للذين اتبعوه آية ورواه الترمذي والبزار ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بنحوه ترمذي لبزار ما لم حديثي وكيع ما يرويته cikin tafsirin sa daga dan Mas'udu kwatankwacin wannan shi waki'u shine malamin imamuna Shafi'i babban malami ne zubin farko an gane ko shine imamu na shafi yake ta shakautu ila in su a dabbi fa abtadani ila tarkil ma'asi fa inna al-irza min ilahi wa fadlun lahi la yuhda ya asi na kai kuka na hadda na yana wargajewa ba na iya hadda bayan da duk abin da na karanta nan take nake cewa na kai kukan gun malam wasi'u malamina sai ya ce to kaciya ya saba ma Allah shi yasa hadda ba ta zama yanzu in kana saban hada hadda ba za ta zauna ba ma sai ne fa ni ila tarfil ma'asi hadda ka ce ta zauna falalan Allah ne to kana saban Allah sai ba ka falalar shi ko ka yi a watsi ya sa saboda zunubin mu ya yawa mana sai ka shekara goma ishirin kana zama a majalisi ana maka tafsiri ko hadisi ko tauhidi amma baka haddace komai ba me yasa ba abinda ba mu sako ne idan mu musaba ma Allah maka abin da Allah ya hana hannunmu muna sauraron abin da Allah ya hana hannunmu taɓe-taɓe ba abin da ba a taɓawa nan kana son hatta tunaninmu ma kankatacca da ƙwaƙwalwar sai ta yi aiki ka ji Allah sosai ka gani ana yin karatun nan sai ka ɗauke ko ba ka da littafi ba ka kan ji sahabbai sai ka ji sahari ko sahariya ta ce na haddace tsohon kifaf a bayan manzan Allah ne yana karanta ta lokaci kaza ko yana karanta ta a hutu ba yanzu ko sai a yi liman ya sallah da za a yi sikirinin a intabiyu mai liman ya karanta a raka an farko da ta biyu ko duk sai an faɗi sai ‘yan kaɗan za su ci kuma inda za ka gane yanzu ka yi tunanin mai muka karanta a magariba ta ka a ta farko da ta biyu ba kane-kane ka faɗi naka ce wanda bai faɗi ba zai kwana a nan wasu wallahi sai dai a aika gida a ce ku yi haƙuri ba su ci abawa ba eh, hawaki haƙuri muji bai ci abawa ba zai kwana a masallaci to Allah ka yafe mana wallahu waliyul mu'mini ay waliyu jami'al mu'minina bi rusulihi Allah ne majibincin dukkan mu'minai waɗanda suke biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ka dace da mu to wannan a takaice su ne abin da malam ya mana bayani ƙarƙashin waɗannan ayoyi muna fatan Allah ya sanya mu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ربنا لا تؤاخذنا إن a أو ana